ya baya bukatar fadawa shi ne mai fitila guda. Masha Allah masu kallonmu masu daraja barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci kuma insha Allah za mu nema ga malam su ci gaba da fassara mana wannan hadisi akar makala bismillanku. saboda haka imam Hussein alaihi salam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya ga shugaba jairi mhm. mai halatta abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya katangance ko ya haramta kuma mai warware alkawarin Allah mai saba sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam mai fasadi a mhm. cikin al'umma da zalunci ya ce manzan Allah ya ce duk wanda bai canza ma wannan shugaban ba mhm. abin da yake yi ba ta mhm. hanyar aiki ko magana Allah subhanahu wa ta'ala zai mai hukunci ɗaya da wannan shuka masha Allah yake cewa ala mhm. ku saurara wanda ya sa me yasa Imam Hussein ya yi mhm. ya ce inna haula'i waɗannan mutanen sun rike suna shaidan suke mada su yazidu suwa suke wada a kuma sun barwa Allah subhanahu wa ta'ala da'a kuma sun bayyanar da fasadi a bayan ƙasa kuma sun yi kansil ɗin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala sun halatta haram sun haramta halal wane ne ya fi dacewa da ya canza musu ba da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi na farko mhm. wanda yana ishara da nuni da cewa manzan Allah bai ce a yi shugaba ja'iri mai zalunci ba wanda baya aiki da sunna biyayya ba la mhm. alkatam cewa yayi babu da'a a kan shi kuma a canza mishi ta hanyar aiki ko ta hanyar zance za a haska mana sunan littafin da ya zo tarihi tabari marubucin littafin abi ja'afar muhammad ibn jarir at-tabari mhm. da wafatin sha shekara ta 310 bugun darul kutub al-almiya bayrod juz'i na shidda na uku shafi na 370 masha Allah malam mustafa idan muka kalli wannan hadisin mhm. wanda kuma ba wani mai shakka cewa imam husaini alaihi salam ya faɗi cewa manzan allah ya faɗi mhm. shi yasa shi shi ibn taimiyya ya faɗi abin alkhairin da imam husaini ya bai auku ba ashe ibn taymiya ya san abin alkhairi imam husain alaihi salam ya tashi yayi wannan ba wani iskaliya akan cewa duk mutumin da ya kalli aikin imam husain alaihi salam ya san ya dace da wannan hadisi duk mutumin da ya kalli aikin mutanen madina mhm. ya san ya dace da wannan hadisi wannan hadisi na farko mhm. da yake ishara da nuni da cewa lalle waɗancan hadisan fa akwai buƙatar a yi bincike ko da ko musulun ya nakalto ko da ko buhari ya nakalto akwai buƙatar mu yi bincike da gaske alkhatam sallallahu mhm. alaihi wa alihi wasallam ya faɗi ko kuma bai faɗi ba a haska muna hadisi na gaba hadisi na dubu biyar da ɗari biyar da talatin yake cewa anna ubadata ibn samit kama ka'iman fi wasat idari amirul mu'minin usman ibn affan فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا أبا القاسم يقول سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله فوالذي نفسي بيده أن معاوية من أولئك فما راجعه عثمان حرفا الحاكم النيشابوري يكي جوا وقد روي هذا الحديث بإسناد صحيح على شرط الشيخين في ورود عبادة بن صامد على عثمان wannan hadisin a zaman da ya gabata mun faɗi yadda ubada idan mu'awiya ya taka sunna alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallan yake mishi gyaran na'am yana kokarin ya jawo mishi gyaran fuska mhm. a ƙarshe mu'awiya ya ga cewa matukar aka bar ubada a sham zai bata sham sai ya rubuta ma khalifa usman wasiƙa cewa lalle akwai buƙatar a ɗauke ubada daga sham mhm. saboda ubada zai lalata mutanen mutane ne na'am a lokacin da Obada ya koma madina sai ya tafi fadar kalifa. a tsakiyar fadar yake cewa ni sami'tu rasulallah kaga a tsakiyar fadar khalifa usman yana nan sahabban da suke ba da shawara a fadadin suna nan ubada yake cewa na ji manzan allah Muhammad baban Qasim yana cewa bayana za a samu wasu mutane da za su zama shugabanni za su jara gama al'amuranku suna ƙoƙarin su sanar da ku abin da kuke inkari mhm. wato abin da kun san ya saba ma addini suna ƙoƙari su nuna muku addini ne kamar yadda aka gaya mu muawiya riba Allah ya Allah ya haramta riba ya ce lala wannan ra'ayinka ne ya ce sannan kuna yi musu inkari suna yi muku inkarin abubuwan da kun sani tabbas akwai su adi wato shugaba ne wanda baya yake taka menene mhm. sunan Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Manzan Allah ce fala ta'ata liman na'asalla mhm. ba da'a zaka me mubaya'a ne na'am shine da'a shine da'a mhm. manzon Allah yana cewa kasance ragamar biyayyar ka ga shugaban da yake irin haka ina maganar manzon Allah ya ce ayi hakuri. Na'am. ko da sun kwashe kuɗin mutane sun zalunci al'umma ba sa shiriya da shiriyar shi suna taka sunan shi ba haka mhm. musulun ya ce muna annabi ya ce ba haka musulun ya nakalto muna amma nan manzon Allah ya ce la fala ta'ata liman na asallah mhm. obada wanne ne misdaƙin shi ya ce fa wallazi nafsi biyadihi a gaban khalifa usman yake faɗi ce na rantsi da allah anna muawiya min ula'ika ku tabbata muawiya yana daga cikin waɗannan shugabannin da allah yake ji manzon allah yace menene kar ku yi musu da'a ya ce fa mara ja'ahu Usman harfan usman bai kare cewa komai ba wannan me yake nunawa idan wannan hadisin da obada ya faɗi babu ya kamata khalifa usman ya faɗi ya ce babu Tun da shi ma ya zauna tare da manzan Allah khalifan manzan Allah ne idan babu wannan hadisi sahabban da suke a cikin wannan fadadin ta Usman ya kamata su faɗi abin da Ubada ya faɗi ba daidai bane manzan Allah ya ce ku yi mhm. hakuri da duk abin da suka yi me yasa ba su gaya ma Ubada haka ba na'am da a hakikanin wannan hadisin da Muslim ya fitar eh. sahaban nan sun ji to da ya kamata su ya kamata su gaya mishi su ce Ubada wallahi wannan abin da ka faɗi amma manzan Allah ya ce ayi hakuri amma ba wanda ya ce mishi komai kai alhakimin ne shaburi yake cewa wannan hadisin akan sharaɗin ingancin buhari da musulun ya inganta mhm. akwai irin sha buhari da musulun babu malam sai dai ku yi ma shugabanni ku yi haƙuri da duk zaluncin da shugabanni suka yi muku mhm. ba sa shirya da shiryar manzan Allah ba sa aiki da sunan shi maulana wanda bai musu shirya ba ya yi mutuwar jahiliya wannan akan sharaɗin ku ya inganta me yasa ba su fitar da shi ba me yasa wannan tambaya ce da akwai bukatar a ba al'umma ya kamata a amsa ma al'umma malam mustapha daga cikin malaman da suka inganta wannan hadisin akwai allama albani na'am zahabi da ya zo anan mhm. sai ya ƙi magana ya kama baki saboda maganar tafi wallah molana ya sanya in yi. lazimin wannan akwai abubuwa masu yawa da za su biyo baya na'am saboda haka sai zahabi ya yi shuru bai ce bai inganta ba bai ce kuma ya inganta wanda shurun shi yana nuna ya inganta da bai inganta ba wallahi da zahabi ya ce bai inganta ba na'am amma me yasa yi shiru zahabi mhm. kada an ya san ya inganta da gangan zahabi ya yi shiru bawan Allah saboda ya san yanzu akwai lazimin maganar shi mhm. akwai tambayoyi masu yawa da akwai bukatar ya amsa kuma ba zai iya amsawa ba tunda ya yi rubuce-rubuce wallahi ba zai iya amsawa ba malam mhm. saboda haka sai ya zaɓi bari ya yi shiru bawan Allah allama albani da ya zo a sahiha ɗin shi ya ce wannan hadisin ya inganta saboda haka ba hakimu kawai ya inganta shi ba kada wani basalafi ya ce muna aya kace za ka yi muna a kan abin da muka yi ma imani da shi mm-hmm. wannan ai hakimu ya inganta shi za habibi inganta lala mala allama albani ya inganta ka kuma shi albani yana daga cikin mutanen da ma suna yarda da maganin shi ɗari bisa ɗari malamin salafiya ne in ma ba daidai ne iskalin su ba a kan mu ne sai su yi ma allama albani idan suka yi mai alamar tambaya anan sauran hadisan da suke ta alfahari allama albani ya inganta riga ya raunata su ma akwai bukatar su yi musu alamar tambaya zai iya yiwa irin waɗannan ne wannan ya zo a haska mana sunan littafi al-mustadrak al-sahihai ne marubucin littafin muhammad ibn abdullah abu abdullah al-hakim an-naisaburi bugun darul kutub al-almiya bairu shekara ta 1411 wanda ya daidai da 1990 ɗaba'a ta farko ta hakikin mustapha abdulkadir a tajuzi'i na uku shafi na dubu biyar biyar da da. 29 in ban yi kuskure shafi ba mhm. wannan hadisi na biyu mhm. wanda wancan hadisin da su ibn taimiyya suke ta cewa a yi shugaba da'a ko da ku ya kasance sha'iri baya shirya da shiryar manzan Allah baya aiki da sunan manzan Allah wannan hadisin ya nuna la mhm. irin wannan shugaban ba a yi mishi da mai zalunta al'umma annabi ya kwashe musu dukiya ya kashe al'umma ba a yi mishi da'a wannan hadisi na biyu a haska muna hadisi na uku mhm. hadisi mai ba 2864 mhm. innahu sayali umurakum min ba'di rijalun yudfi'una sunnata ويحدثون بدعا ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها قال ابن عباس كيف بي إذا أدركتهم قال ابن المسعود ابن مسعود نعم. عفوا كيف بي إذا أدركتهم قال ليس طاعة لمن عصى الله قالها ثلاثا نعم. رواه ابن ماجه والبيهقي وأحمد وابنه wasiyaku lahu wa anhu ibnu asakir wa tabarani allama albani ya ce wa hadha sanadun sahihun rijaluhu rijalu sahih wa qad mada tahta al hadis 590 a wannan hadisi mai namba 590 a can ya inganta hadisin da muka karanta a baya yake cewa haƙiƙa yadda al'amari yake za a samu wasu mazaje a bayana da za su zama shugabanni mhm. masu ɓata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda banu umayya suka yi mun buga misalsalai mhm. masu kirkirar bida'a masu jinkirta sallah ibn taimiyya ya faɗi daga cikin babban aibin banu umayya akwai menene jinkirta sallah mm. wannan sifofin gabaki ɗaya sifofin banu umayya sun tattara su qalab ibn mas'ud ibn mas'ud yace kaifa bi idza adraktukum ya zan yi manzon Allah in na same su a hadisan da Allama Albani ya kawo a shaida na ingancin hadisin da ya gabata a cikin hadisan ya kawo manzon Allah a wasu ruwayoyin sai da yace ma ibn mas'ud me yasa zaka yi min irin wannan tambayar wato kamar yayin manzon Allah yana nuna wata ansa ce a bayyane malam ba a bukatar ansa abin bai da ma bukatar sai bukatar ansa mm-hmm. yake cewa laisa ta asala asalla mutumin da ya saba ma Allah ba a yi mishi da mm-hmm. qala ha thalasan manzon Allah so uku ya faɗi cewa irin wannan shugaban mai saban Allah zalunci saban Allah ne ko ba saban Allah ba ne kwashe dukiya al'umma saban Allah akwai wani cin hanci da sata da ta kai irin wannan na'am maulana barawon da ake ranke mu hannu naira nawa ya sata ne maulana in muka lissafa su da kuɗin mu waɗannan shugabannin nawa suke tashi da shi malam mustafa waɗansu tiriliyon eh, eh, suke kwasa walana wani wanda ya sace da shi har jikokin shi har ya mutu ba za su canye ba tabbas eh wannan a kama shi a yanke mishi hannu miskini maulana ya sace yan kudi kamar yadda aka yi a garuruwan da suke shari'a maulana ya sace saniya a yanke mishi hannu eh ga babban barawo yana yawo yana jiniya ana zuwa ana ranka ya daɗe Allah ya ja kwanan ka maulana manzan Allah yake cewa ba a mhm. yi mai irin wannan da'a na'am Allama Albani yace ce isnadin shi ingantacce ne mazajen shi mazaje ne da suke zuwa ingantaccen hadisi dan Allah dan annabi manzan Allah da ya faɗi waɗannan zantukan zai yi ya zo ya ce muku ku yi haƙuri da zaluncin shugaba ko da baya shirya da sunnata ba zai yi ba ɗayan biyu ko dai ku ce waɗannan ne manzan Allah ya faɗi ko ku ce muna waɗancan ne waɗancan kun ce isnadin ya inganta waɗannan ma kun ce isnadin ya inganta ba da ifai wani balantana wani ya ce mune da ifai ne to kuma duk da ganin cewa waɗannan sun ce isnadin su ya inganta kuma kamar ayoyin da kuka karanta eh. Eh, a nawa fahimta naga kamar wannan hadisan suna cin karo da ayan sosai waɗa hadisan da suke faɗi na ayi hakuri da zalunci sun ci karo da aya alqur'ani wa mustafa kadan waɗannan su ne kan manzan Allah da waɗancan bani mai suka kirkira shi malam mustafa insafi yana nuna wani shugaba ne mai zalunci wanda yake so ya rufe ma al'umma baki kuma wallahi ba wani ko mutumin da bai taba zuwa makaranta ba wanda yake girmama hankalin shi mm-hmm. a ce mai wai ga wani yana zalunta al'umma amma wai an ce a yi hakuri da zalunci da duk abin zai yi kawai a zai ce wannan mutumin da ya faɗi wannan maganar ya kashe mabiyan shi mabiyan shi ba za su taba ci gaba ba saboda a zalumi matukar malam mustafa ma suna zaluncin ana maganar ya aka ƙara ta mulana balantana yana yi ana cewa Allah sarki ku yi hakuri an je mm. lahira eh ku koma masallaci ku yi ta addu'a mulana musiba ta sauka mm. wallahi shi yasa na faɗi malam mustafa mm. shekara miliyan za a yi ana addu'a a masallaci wallahi ba musibar da ake ciki ba za a ba za a canza saboda ai ba shine hanya ba eh manzon Allah ya ce kar ku yi musu da'a maulana laysa lil insani illa ma sa'a Allah ya baka hanya kaga mhm. a haska muna sunan littafi allama albani muhammad nasiruddin silsilatul ahadith sahiha wa shay'un min fiqhiha wa fawaid yad maktabatul ma'arib lin nashr wa tawzi wannan mun sha nuna littafin maulana juz'i na shidda shafi na 863 malam mustafa idan muka kalli waɗannan hadisan mhm. za su ƙara mu tambayar da muka yi ma waɗancan hadisan cewa lallai annabi bai faɗi ba tambaya za ta ƙara menene na'am za za ta ƙara malam mustapha dalili na uku da yake samu mu ƙara tambaya mm-hmm. masu kallon mu mun karanta hadisai da dama mm-hmm. kan cewa imam husaina alaihi salam kafin ya yi shahada mm-hmm. allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'iku mabambanta suna gaya ma manzan Allah cewa za a imam Hussein alaihi salam za a kashe shi mhm. wannan na farko hadisai mun karanta su kuma mun kawo malaman salafiya da suka inganta ruwayan na'am abu na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zubar da hawaye sosan gaske akan wannan abu na uku malam Mustapha duk lokacin da mala'ikun suka bashi labari sukan ɗobo mai ƙasar da aka kashe imam husaina alaihi salam abu na hudu malam mustapha mhm. bayan an shahadantar da imam husaina alaihi salam da sahabban shi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi ya je ya kwashe jinanansu. wannan shi ma duk mun karanta hadisan mun kawo zantukan malaman salafiya da suka inganta tambaya idan fito na fito da shugaba ya saba sunan manzan Allah manzan Allah ya ce a yi haƙuri manzan Allah ya ce a yi musu da'a mhm. me yasa Allah zai yi ta turo annabawa suna faɗin aikin da ya saba ma maganin manzan Allah me yasa manzan Allah zai yi kuka akan mutumin da ya saba ma aikin sunnar shi me yasa manzan Allah zai zo ya kwashe jinin mutumin da ya saba ma sunnan shi waɗannan hadisan gabaki ɗaya suna nuna man wannan aikin na Imam Husaini Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah suna goyon bayan shi mhm. idan Allah da manzon Allah suna goyon bayan shi Allah da Allah manzon Allah ya ce ai hakuri da zalunci shugabanni ba zai ce haka ba yiwa ba bayan da za a iya ce ku yi hakuri da su saboda Husaini yana ji kan shi wai sannan ya saba ma magana shi sannan kuma ya zo yi wannan mu'amala da shi kalla manzon Allah ma yan tsiko anil hawa ne in huwa illa wahayyuha tunda manzon Allah yi mu'amala da Imam Husaini a wannan mhm. yana nuna tafarkin Imam Husaini alaihi salam shi daidai shine cewa shugaba ja'iri ba a yi mishi da'a maulana tabbas wa illa bayan da za a iya zama manzan Allah ya ce a yi mishi da'a kuma wannan yake nuna ma ibn taimiyya ya yi ta cewa wai kibaru sahaba sun ce imam Hussaini kar ya fita amma ibn taimiyya bai kawo mana ko dalili ɗaya ba wanda a cikin kibaru sahaba wanda ya gaya ma imam husaini karka fita saboda manzan Allah ya ce a yi hakuri ba na'am shi duk wanda ya kawo ya ce kar a hita ra'ayin shi ne yake kawo ra'ayin shi ne sannan kuma su ibnu abbas sun faɗi dalilan su ibnu abbas yana goyon bayan motsi malam ibnu abbas bai yi imani da ra'ayin wai a yi hakuri da zaluncin shugaba ba illa kawai shi ibnu abbas shawarar da yake ba imam husaini kar ya tafi kufa ya tafi yaman akwai 'yan shi'a a can sannan idan mutanen kuba da gaske suke imam husaini ya ce musu su zo su same shi a yaman kaga ba shi ba wai yana cewa aikin da imam husaini zai yi ba daidai ba ne mhm. kuma nan gaba za mu karanta maganar ibnu abbas saboda masu kallon mu su fahimci amana ta nakaltuwar sannan malamu duk cikar sahabban mhm. waɗanda suke a wannan lokacin kakkab maulana duka su zo su ce abinda imam husaini ya yi ba daidai ba ne imam husaini ya ce wannan abin da na yi shine sunan manzan allah mu wallahi zancen imam husaini za mu ɗauka me yasa mhm. manzan allah ya ce husainu minni wa husaini hanya ta da hanyar imam husaini iri da mhm. ya ce manzan Allah ya ce ni tarikun fikun menene sakalai ni kitab wa itirati waɗannan sahabban ba wanda ya ce muna ra'ayinsu daidai yake duk abin da suka yi ya dace da sunan manzan Allah ba mu da wani dalili a kai mhm. to, malam ba ku gani akwai hadisin cewa sahabi kan nujum malam yanzu shi yasa nace sunna salafus salihu maulana ai suna ta kuwa khairul qurun khairul qurun sahabai mu zo mu kalli aikin sahabban malam mustafa ai za mu zo mu wannan kaddarawa muke mhm. wa illa sahabban mafi yawan su ba su yarda da wannan hadisan ba ayyukan sahabban ya saba ma wannan hadisin malam mustafa wanda yake nuna ba su san da samuwar hadisin ba na'am kawai hadisi ne wanda yake hadisin bugi ne kirare hadisin bugi ne hadisin ma azaluman ne kai kana jin shi kana jin da ta'abirin wani malamin mu yace wallahi shi yana jin kanshin ingan hadisi in hadisi ingantacce ne yana jin shi ya san manzon Allah ya faɗi bawan Allah wa illa wannan kana ji ka san daga ofishin menene daga fada ya fito mana in saka ta kanikanci ne aka tsaya Allah wallahi maulana wannan wannan abu na uku kenan mhm. cewa yanda manzon Allah sannan nan gaba za mu ƙara karantawa akwai hadisan da Allah yake cewa zai ɗauki fansar abin da ake ma imam husaini mhm. zahabi ya ce isnadin hadisin ya inganta amma matanin shi ya yi girma da yawa idan allah yana umarni da a yi haƙuri da zaluncin shugaba me mhm. yasa allah zai ɗauki fansa abin da aka yi ma imam husaini za mu karanta nan gaba akwai hadisi ingantacce a littattafan suna lokacin da imam husaini ya yi shahada sama mi ta yi kwanaki ta yi tana ja mhm, akwai hadisi ingantacce a baitul maqdis qudus da kuma sham in ka daga duci me kake gani jini me yasa da Allah zai yi haka akan mutumin da manzon Allah ya ce ai hakuri da zalunci shugaba ya ke yi mhm. wannan yana nuna ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai fadi ba akwai alamar tambaya mhm. wa illa ya za a yi a can ya faɗi haka kuma ya zo ya ta'amuli da wanda ya saba ma kuma sannan waɗannan ayoyi su ta uh, uh, nuna kansu Malam Mustapha wannan dalili na uku da ya sa muke ma hadisan alamar tambaya. Dalili na hudu shine da aka yi magana za a ce muna khairul quruni salafus salihu mu zo mu kalli salafus salihu din. Mhm. Imam Hussein alaihi salam yana cikin salaf. Ya yarda da zaluncin shugaba? Bai yarda ba. yarda ba. a cikin waɗanda suka kama suka yi fito tare da imam husaina akwai sahabbai kamar irin su habibu ibn mazahir sun yarda da a yi shuru ba su yarda ba a cikin waɗanda suka kama ma imam Hussein alaihi salam wannan aikin akwai ai sun yarda a yi shuru irin su hanib na urwa ba su yarda ba ka zo ka ɗauki sahabban manzan Allah da suke madina mhm. bayan shahadar imam Husaini sun yi fito na fito da yazidu ko ba su yi ba sun yi fito na wannan yana nuna sun yarda manzan Allah ya faɗi ba su yarda ba su yarda ba ya kai waɗannan hadisan ina aka samu su suwa suka nagamto su na'am matukar akwai sahabban wannan lokacin na wanda su ne kuma su ne aksariya su ne khairul quruni da tabi'ai sun yi aikin da ya saba mu wannan wallahi maulana shi yasa ni wani lokaci abin yakan ban mamaki wallahi sai ka gano sai ka ce salafawa wata rana ba sa tunani kaga a can baya sun ce na imam ali shine baya da gaskiya mhm. tare da cewa shine shugaba mhm. amma aka zo aka ce su imam husaini kuma anan tunda sun yi fito na fito da shugaba ba daidai bane a gadir in muka yi magana a ce ya za a yi kuce duk sahabbai ba su san manzon Allah ya nada ala khalifa ba wallahi maulana ya aka yi sahabbai ba su san waɗannan hadisan da kuke faɗi ba manzon Allah ya ce ai hakuri da zalunci shugabanni alhali ga sunan sun kisi mhm. me yasa a gadir ne aikin su yake hujja amma anan gurin aikin su ba hujja bane ko dai a gadir aikin su ba hujja bane kuma nan ma ba hujja bane kuma ka idan suka ce nan aikin su ba hujja bane ne kasan mushkila malam mustafa na'am yana nuna akwai yiwuwar aksariya sahabbai su tashi akan turban manzan Allah tofa watan wata bambar ma za ta wallahi maulana eh wallahi duk wannan da suke yan a sun zage sahabbai wannan zagi ne shi ba saboda kuna nuna sahabban a wannan lokacin aksariyar su sun yi fito na fito da yazidu ba su yi haƙuri da zaluncin shi ba duk da garuwa yadda su sun inganta ta a sahihun musulmi eh, wannan aikin su musamman mu da ya zama akwai imam husaini kada wani ya ce juri ka ce aikin salafus salihu hujja ne lala aikin salafus salihu hujja ne a nan saboda imam husaini alaihi salam ya shigo saboda imam husaini ma alƙur'ani wal quran menene ma imam husaini alaihi salam ne maulana eh maulana saboda akwai imam gada wani gobe ya ce min salafu salihu eh, ai sun ci lala aikin su hujja ne a gurin dama na faɗi zamu mu ɗabu abin da yake mushtarakai na'am aikin kukunya da aikin sahabi hujja ne mu kuma mun yadda aikin imami hujja ne a wannan aikin imam husaini imami ne sahabi ne kuma ba shi kadai bane mhm. mafi yawan sahabai a wannan lokacin akan tare da ra'ayin shi suka bi saboda haka a guri na da a gurin ka duka menene mhm. aikin sun yanzu hujja ne mhm. me yasa imam husaini da waɗannan salafus salihu din suka taka turba in aka yi magana salafiyya na'am wallah ga salafiya sun yi gefe salafu salihu sun yi gefe yanzu waɗannan sun ce ayi hakuri waɗannan kuma sun yi fito na fito da menene to kenan maganar dai akwai cin karo da juna wallah maulana Allah ya kamata su ce mu salafu salihu ne amma da sharadi kar su saba mu hadisan bukhari da muslim to masha Allah gashi kuma ana cewa minti biyu mana saura ban san ba ko akwai hulasan da za ku malam mustafa a dunkule waɗannan mhm. hadisan da abubuwan da za mu kawo 'yan uwa masu kallon mu yanzu muka shiga bahasin naƙadi da raddi akan abin da salafiya suke faɗi akan imam Hussein yanzu muka fara mhm. waɗannan hadisan suna nuni waɗannan abubuwan dalilan guda hudu a dunkule da muka kawo kama da alkur'ani sunna mhm. hadisan da manzon Allah ya girmama ya kimanta sauraɗin imam Husaini da aikin salafus salihu yana mhm. nuna waɗancan hadisan akwai alamar tambaya da gaske ne manzon Allah ya faɗi ko bai faɗi ko kuma bai faɗi ba wannan ya sa muka faɗi kada'an manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai faɗi ba ma yantiqu anil hawa ne in huwa illa wahyin magana shi ba ta karo da juna kuma ba ya saba ma alqur'ani masha Allah malam Allah ya saka da alkhairi to masha Allah masu kallon mu masu daraja kun dai ji yanda karatun yau ya kasance tare da malam kuma malam yana mana albishar din an fara karatun naƙadi da raddi fatan allah ta'ala ya kai mu wani lokaci mu je ci gaba a cikin shiri kuma da wannan muke cewa za mu je hutun takaitaccen lokaci insha allah ku biyo mu matsayin shorafa fito ka faɗi lokaci yayi ƙwarai haka ne matsayin shorafa fito ka faɗi lokaci yayi